يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا شيني ترسل نتالي في بحر سند بيو بيتر بيتر بيتر حجر الأسقلاتي ومشي جراكر وعدو ديتان قلوب المراب وانا تكون كتاب بيو باب نشيدة باب التقليف والهجر كما أيضا مثلا حديث نجير وكما حديث نشيدة إن شاء الله الإمام النووي حديثة لروضة الطالبين جل شواء الهجر هو نوعا وينا نظر مكتشات من جديد سبعين دقائق أنا mutum ya taɓa zuciyarsa iri biyu ne wanda mun yi magana a kai shari'a da hana mutum ya taba dukiyarsa iri biyu ne akwai hajjurun shuri'a da gairi ana hana mutum ya taba dukiyarsa saboda hakkin wani yana kansa daga shi ne ya zo karkashin bayanin a taflis mutumin da ya ci ba su suka mutane kasa biya kuma yana da dukiya ita wannan dukiyar da ta kai biya ba su sukan ba to akan dora hukunci na alhaji wa kansa wato ne a hana shi taba wannan dukiyar kuma a yi gwanjan wannan dukiyar a biya ba su sukan da ake binsa wannan nau'in hana mutum ya taba dukiya shi yake cewa hajjurun shuri'a ligairi an hana shi ya taba dukiyarsa saboda haƙƙin wani yana kansa tunda ana bin ta ba su suka to ba za a bari ya taɓa dukiyarsa ba saboda waɗannan ɗaukoki na jama'a da suke kan shi don za ka za a yi kwanjan wannan dukiya biya su ba su suka su kaga da idan aka yi wannan gwanjo shi ke na hukuncin hana shi taɓa dukiyarsa kuma ya kau nau'i na biyu shine hajjurun li maslahati nasbihi a hana mutum ya taɓa dukiyarsa saboda maslahar kansa saboda a taimake shi shi kansa wanda mun gabatar da misali a kan shi shine kamar yaro ya gaji dukiya za a hana yaron nan ya taɓa wannan dukiya zuwa lokacin da zai balaga lokacin da zai hankali a hana shi ya taɓa dukiyar saboda me saboda taimakonsa shi kansa haka kuma mutumin da ya samu taɓin hankali mutum ne yana da dukiya ya samu taɓin hankali ana hana shi ya taɓa wannan dukiyar saboda taimakonsa ba taimakon ba taimakon wani ba saboda haka hajjurun shuri'a lil wa hajjurun shuri'a li maslahati nafsi ana hana mutum ya taɓa dukiyarsa saboda hakkin wani yana kansa ana hana mutum ya taɓa dukiyarsa saboda taimakonsa shi kansa iri biyu ne wanda malaman fiqh da yawa sun gabatar da bayani a kai wannan babin dama yana ɗauke da magana a kan alhajiru shine a hana mutum ya taba dukiyarsa wai riga mun gabatar da bayanin na taflis a taflis shine wato mutumin da ya tsiyace saboda yawan bashi da ke kansa an hana shi ya taba dukiyarsa shari'a ta ba da damar shugaba ya yi gwanjan wannan dukiya ya biya mutane ba su sukan da suke bin shi wai riga mun gama sauran hajjurun eh, shuri'a da mahajji nafsihi wanda shi ne ibn hajar da ya magana a kai wato ana hana mutum ya taɓa dukiyarsa saboda maslahar kansa shi kansa to a dalilin haka ne ibn hajar ya kawo hadisai guda biyu din nan ibn kudama a littafin al-mughni yana mujallar na hudu shafin 266 wato yace fi wujudi dafil mali ila al-mahjuri alayhi idza rashada wa balaga ana hana yaro ya taba dukiya zuwa yaushe ne wannan dokar take kauci take take karewa a hana yaro ya taba dukiyarsa kamar misali yaro da ya zama su babansa ya mutu a maraya ne an dauki dukiyarsa an ba wani ya rike ko kuma ba ma maraya bane yana da dukiyar amma ba za a bashi taba ta ba saboda ba shi da hankali zuwa yaushe ne wannan doka take karewa ibn kudama yake idan yaro ya balaga idan yaro ya samu shiriwa ya nasu da wannan lokacin doka na hana shi taba dukiyarsa wato tana karewa sai ya ce wa laisa <clears throat> fihi ikhtilafun bihamdillah ta'ala wannan babu wani sabani a tsakanin malaman sunna kai saboda ka duk mutumin da dukiyar yaro take hannunsa yana da kyau ya sani lokacin da zai mai da wannan dukiya ba lokacin da ya ga dama ba lokacin da Allah ya riga ya shar'anta Allah ya riga ya hukunta ba lokacin da za ka mayar wa yaro dukiyarsa yaushe ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ga magana a cikin alqur'ani idan dukiyar wani tana hannunka yaro to dole ne ka mayar masa da wannan dukiya yaushe ke mayar masa Shi ne idan ya balaga filbuluki eh, buluki balagar yaro ko yarinya ita ce ƙarshen wato dokar da aka yi na a hana shi taba dukiyarsa da zaren yaro ya balaga to dole ne a bashi abin da shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta Ko amma ita balaga din ta yaya ake gane ta wanda don ma shari'a ta yi bayani a kai billah billah ya ce fil bulugi wa yahsul fi haqqi al-ghulam wa jariya bi ahadi thalathati ashiya balagar yaro tana tabbata ne ta ɗayan abubuwa guda uku bi ahadi fa za ta ashiya ba wai abubuwa uku din su haɗu ba in dai daya cikin uku ya samu yaro ya balaga ga nan ma shari'a ta riga ta bayyana lokacin da za ka mai da dukiyar ga yaro an faɗa shine idan yaro ya balaga ta ya za a yi akan yaro ya balaga an bayyana dayan abubuwa guda uku wa fi haƙƙin jariyar bi shay'ani ya kafa da biha ita budurwa mace yarinya da dukiyar da ke hannun wani ita ma akwai lokacin da za a mayar mata shine idan ta balaga balagar mace yana zuwa ta abubuwa guda biyu da take banta da su amma salasatu al-mushtaraka bayna zakari wal unsa waɗannan alamomi guda uku sun haɗe yaro da yarinya ita ko mace tana da guda biyu wanda ta ke banta da su fa awwalu na farko shine furutun maniyyi min qubul idan yaro ya kai ga lokacin da maniyi ya fito ma ta al'aurarsa idan maniyi ya fito ma yaro ta al'aurarsa to an gama yaro ya balaga sau da ba za a yi la'akari da sauran alamomin ba dama ɗaya ukun bi a ahadi salasati ashiya karka ɗauka sai ukun sun haɗu sannan ake cewa yaro ya balaga idan ɗaya ya samu cikin uku shi kenan na farko wato shine fitowar maniyi ta gaban yaro fa kaifa ma kharaja bi yaqbatin aw manamin yana bacci ne a baya bacci ne in dai bari ya fito ga yaro da ya balaga saboda da zalika wanda hasala bihi kudu ibn kudama yace wannan alama ta farko din la na'lamu fi zalika ikhtilaf nan ma babu wani malamin suna a tarihi wanda ya sabani akai wannan haka yi ta yaya ake gane balagar yara Allah da ya suratul nur aya ta 59 haka ma aya ta 58 za idza balagal atfalu minkum al-hulum ji Allah tabaraka wa ta'ala ce idan yara daga cikin ku suka isa ga mafarki shine al mafarki da ake nufi shine mafarkin jima'i wanda zai kai ga fitowar mani daga jikin yaro sai Allah ya ce to daga wannan lokaci shari'a ta hau kansu falyatta'dinu kama ta'dana alladhina min qablihim daga wannan lokaci yaro ba zai fada ya shiga wajen iyayensa ba sai ya nemi izini saboda ya zama mutum ba yaro ba ne daga wannan lokaci kamar yadda wato waɗanda suka riga shi ya zama to hukunci ya hau kansu haka ne shi ma daga wannan lokaci hukunci ya hau kansu kaga Allah ne da kansa ya faɗa wato shi yaro eh, ana ɗaukansa yaro idan bai balaga amma da zaran ya balaga to magana ta ƙare فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم shine Allah yake kadalika yubayyinu Allah lakum ayatihi wa Allahu alimun hakim ayat da take kafin wannan ita aya 58 nan ma Allah tabaraka ta'ala ya tabbatar da mafarki shine alama da take nuna balagar yawo ya ayyuhallazina amanu liyasta'zinkum wallazina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat lam yablughul huluma minkum Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda kuka rike a matsayin bayi yana kira masu imani yace lallai ne wato ya zamanto suna neman izinin kafin su shiga wajen صلاة مرات وأن الله يبدأك من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث أورات لهم وأن وضعنا آيوي يبدأ بكم تبتر دا حدي وأن ما تكاني يارو دا ربا شيني مباركي وأن الله يتخلص يا فتاة حدي كذا تكاني يارو دا ربا شيني مباركي إن كذا هو فاشل حديث من الله صلى الله عليه وسلم akwai hadisin sayyidina na bin abi talib yana sahih sunan ibn majah hadisi ne 1660 yana irwaul a farkon mujallar na biyar takarijin ta wanda ya rawaito hadisin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa rufi alqalam an salat an dauki alqalami daga rubuta laifi ga mutum uku akwai alkalami akan kowa alkalamin wa alkalamin mala'ika mala'ika yana da alkalami da yake rubuta duk abin da mutum yake aikata abin da ka faɗa abin da ka aikata inda ka shiga inda ka fita aikin sa nan, in ma ka yi bacci shi baya bacci zai zauna ya kira ka in ka farka ya ci gaba ba zai bari ba sai ka mutu amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutane uku an daga alkalami akan su akwai mala'ikun ba wai babu ba amma ba za su rubuta komai ba maza Allah yake da farko an fadiyi hatta ya talib wannan lafazi guda ne cikin lafazin da aka samu na hadisi hatta ya buluga cikin wani lafazi na hadisi yaro alkalami baya aiki a kansa sai ya yi mafarki a wannan riwaya kaga ya dace da ayar alkur'ani inda Allah yake idza balaga al-atfalu minkum al-huluma hatta yahtalima a lafazi na biyu manzo Allah ya ce hatta ya buga yaro an daga alƙalami a kansa ba a rubuta mai laifi sai ya balaga kaga ya gwada cewar da zaran yaro ya balaga to da shi da mahaifinsa ɗaya ne a wajen Allah to da ka ana rubuta ma kowa ne idan ya aikata ne sannan ga hadisin mu'az bin jabal inda shi ma mun karanta a kitabu zakat a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura muhazu kasar yaman yaman tana tare da ahlul kitabi to da suna karkashin musulunci kaga kenan wato jibiya tana kansu akwai haraji da za su rika ba ma gwamnatin musulunci saboda haka manzon Allah sai ya ce masa khudh min kulli alimin dinaran manzo Allah ya ce wa mu'az in ka tafi yaman kowane yaro kowane baligi duk wanda ya balaga ka karbi sunan dinari a shekara guda wanda shine harajin da zai rika bayarwa wato ga gwamnatin musulunci wanda shine jibiya hadisin yana sunan abi yana eh, takarijin sai na irwa galil hadisin 2254 kafin kenan <clears throat> ta tashin alqur'ani Allah ya tabbatar da mafarki alamar balaga ta sashin hadisin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da mafarki alamar balaga saboda haka babu wani malamin sunna wanda ya taba cewa wato mafarki ba alamar balaga ba wanda yana cikin bayanin ibn munzir yana littafinsa al-ishraq ala mazahib al-ulama da mujallar da bakwai shafin ɗari biyu da ishirin da bakwai ya ce wa ajma'u ala annal fara'iqa wal hakama. duk malaman sunna sun yi ijma'i malaman suna fahimtar su ta zo daya kan cewar kowace farilla kowane hukunci ya ji ala alal muhtalimin aqili yana hawa kan duk wanda ya balaga matukar yana da hankali duk wata farinta ta hau kansa kuma duk wani abin da Allah ya shar'anta na hukunci ya hau kan yaro da zaran yaro ya bana ga gama wa Allah alal aji hukunci yana hawa kan mace yarinya bi zuhuril haidi minha da zaran ta yi haila idan mace ta yi haila shi ke saboda ka koda a ce mace na shekara biyar ne za ta yi haila a ka'ida ta musulunci ta zama balika saboda ka babu uzuri da za a hana da za a kyale ta da kiyin sallah babu wannan uzuri malamai suna sun yi jima'i akan haka in dai haila ta bayyana ga mace to mace ta zama baliga don alama guda ce daga cikin alamomi waɗanda suke nuna balagar mace wanda yana daga cikin alamomin da mace ta ce banta da su saboda namiji baya haila idan mace ta yi haila to alamar balaga ne na biyu sannan idan mace ta samu ciki ko da ba ta haila ba sai ta samu juna biyu mace ta balaga saboda juna biyu bai tabbata sai ga baliga sannan haila ba ta bayyana sai ga baliga to daga cikin alamomin wato akwai al'inbat al'inbat shine su ma ya fito a al'auran yaro ko yarinya ya zama to gashi ya fito ta gaban su fa huwa an yakuta sha'aru al-khashin hawla zakari rajuli aw fardun lahaj ya zama to budurwa ya zama to gashi ya fito gabanta ko ko eh, yaro ya zama to gashi ya fito gabanta amma ba kowane irin gashi ba In ibnu kudama yace allazi ta hatta afdahu bil musa idan gashin ya kai za a iya sanya aska a aski da ya nuna cewa sun balaga to akan haka ne ibn hajar ya kawo waɗannan hadisai guda biyu ya nuna mana lokacin da hukuncin alhajiru yake karewa kan yaro alhajiru ne ba za a bar yaro ya taba dukiyarsa ba shi ne alhajiru ba za a bar yaro ya taba dukiyarsa ba saboda bai da hankali amma Allah ya faɗi lokacin da za a ba shi damar ya taba dukiyarsa wani lokaci ne idan ya balaga da zaran yaro ya balaga kuma yana da hankali to an gama wannan hukunci na alhadu ya kau wato ya kau daga kansa saboda haka za a bashi damar ya ci gaba da sarrafa dukiyarsa da kanshi sai mu karanta hadisi hadisi na biyar wa ni ibn umar an karbo hadisin daga abdullah bin umar abdullah bin umar bin khattab yardar Allah ya tabbata gare su radiyallahu anhuma da shi da mahaifinsa abdullahi bin umar yake kala uritu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yawma uhudin a ranar yakin uhud wato an nuna ni ga annabi shine uritu an nuna ni ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu arba'a asharata sanatan ina dan shekara goma sha hudu lokacin da aka zo yakin uhud abdullahi bin umar yana da shekara goma sha hudu falam yujibni annabi sallallahu alaihi wasallam bai min izini za a tafi yaki sai aka zo da abdullahi bin umar waye zo da abdullahi bin umar iyayensa sai na umar bin khattab sai na umar yana ganin Dan sa ya kai a tafi yaki da shi saboda ka sai taho da abdullahi bin umar da manzon allah manzon allah da ya kalle shi sai ce a ah, koma gida ban da kai ba za a je yaki da kai falam yujizni bai min izini in tafi yakin Uhudu, wa uritu alayhi yawm al-khandaq a ranar yakin al-khandaq yawm al-ahzab an sake nuna ni ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ana ibnu 15 sanata a lokacin ina dan shekara 15 yanzu sai abdullahi bin umar ya kai shekara goma sha biyar saboda haka aka kawo shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa ajabani sai manzon Allah ya yi izini wato al-imam shawkani da yake magana akan hadisin na al-kitabun nazar al-qaw a juzu na biyar shafi na 296 yace al-murad bil ijaza al-idn bil khuruj lil qital kalmar al-ijaza ta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo da ma'ana biyu Al'ijaza ta zo da ma'anar izini Al'ijaza ta zo da ma'anar kyauta Al'ijaza ta zo da ma'anar kyauta in ka dubi hadisai da suke magana akan liyafa yanda ake wa bako liyafa za ta ga kalmar annabi ya kawo ta to shine al-imam shaukani yake anan abinda shi abdullahi bin umar yake nufi da al-ijaza falam yujizni ko ya ce fa ajazani ni? izn bil khuruj lil qital wato annabi bai min izini in fita yaki ya zo kenan da kalmar ajaza idza wa adina lahu wato annabi bai mar izini ba la min al-ja'iza allati hiya al-afiya ibn hajar yace muttafaqun alayh hadithun al-imam bukhari al-imam muslim sun daidaita wajen riwayar hadisin yana sahihul bukhari yana kitabul imara babu bulugi tsibiyar akwai babu da liman bukari ya ware saboda bayani akan balagar yara yaya balagar yara suke kasancewa wa cikin da kuma shaidar yara ya kawo ayat da muka karanta ayat 29 da suratul nur وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم يكاو حديثي لكم بيانين السلف wanda ke tabbatar da cewa balagar yaro daga shekara goma sha biyar sai kafa hujja da hadisan abdullahi bin umar din nan kaga lokacin da za a yi yakin uhud abdullahi bin umar an nuna shi ga annabi sallallahu alaihi lokacin da yake ɗiban mayaka sojoji da za a tafi yaƙin uhud sai manzo Allah ya ce ban da shi shekara ta goma sha hudu da aka zo yakin alhandar yana shekara goma sha biyar sai manzo Allah ya mar izini a yi yaki da shi saboda ka imam bukari ya kawo shi a wannan babi shine hadisi na dubu biyu da dari shida da sittin da hudu da kuma hadisi na dubu da dari takwas da sittin da takwas yanda hadisin ya zo a sayi bukari nafi'u ne maula Abdullahi bin umar shi ke ba da labarin Abdullahi bin umar ya ce haddasa ne ibn umar an anhu Abdullahi bin umar ya ba labari an na anna rasulullahi arabahu yawma uhudin manzo Allah ya jiro gare shi a ranar yakin uhud وهو ابن أربعة عشرة سنة Abdullahi bin Umar yana da shekara goma sha hudu a يوسف abdullahi bin umar ya ce falam yujizni amma manzon Allah bai min izini in yakin ba sun ma'arafa ni yau malkanda sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake bijiro ni wato a lokacin da aka zo yakin kanda wa ana ibnu khamsa ashara sanatan a lokacin ina da shekara goma sha biyar fa ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya min izini in tafi yaki to na nafi'u da ya ruwaito hadisin daga abdullahi bin umar wanda aka sari hadisan abdullahi bin umar za ka samu na fi ne wanda su ne hadisan muwatsa sai ya ce faƙaddimtu ala umar bin abdulaziz bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan zamanin kula fa'ur rashidin lokacin da umar bin abdulaziz ya yi shugabanci a lokacin yana cikin jikokin sai na umar bin khattab shi ma lokacin da umar bin abdulaziz ya zama halifa ko kuwa khalifa ya ce sai na tafi muka haɗu da shi fa haddasta mu hadal hadis sai na gaya ma umar bin abdullahi kaji kaji hadisin abdullahi bin umar ga abin da abdullahi bin umar ban labari lokacin da za a yi yakin uhud yana shekara sha hudu manzon allah bai yarda ya yakin ba amma da aka zo yakin alhandak yana shekara goma sha biyar wanzu allah ya masa izini فقال سيف عمر بن عبد العزيز يشي إن هذا لحد الصغير lahaddun bai na fakiri wa kabi shekara sha biyar din nan ne haddi da ke tsakanin yaro da babba Da umar bin abdulaziz ya ce abinda mazu allah ke mana ishara da shi wannan shi ne haddi da ke tsakanin yaro da kuma babba saboda haka a lokacin ka taba ilahun malik sai umar bin abdulaziz ya rubuta doka ya aika ma gwamnoninsa gaba daya ya aika ta zama doka a duniya an ya kuri tuni man balaga kamsa ashara dokar ita ce idan yaro ya kai shekara goma sha biyar a duniya ke da shi saboda ya zama mutum hadisin yana sahihu muslim yana babu sinnin lazi yujazu fil kitab sunan babin kenan al-imam muslim ce, shekarar da ake halarta ma yaro ya tafi yaki wace shekara ce shekara goma sha biyar ne. kar ka dauka kuma an canza kira kirar dai da ka sani muke da ita yanzu ita ce kirar da mutane ke da ita a zamanin manzon Allah ba za a sake canza kira ba har zuwa tashi kiyama wanda shine abin da manzon Allah ya tabbatar mana halittar mutum nan ita ce dai irinta mutane ke da ita a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka karka dauka shekara 15 ta yanzu ai yaro za ka gan shi ya girma ya yi kaza amma kuma ba yi da kuzari la magana ta kai manzo Allah shekara sha biyar ya yi wa Abdullah bin Umar izinin ya tafi yaki saboda haka a kowane zamani idan yaro ya kai shekara kuma sha biyar za a yi yaki da shi saboda haka sai Umar bin Abdulaziz ya yi doka sai ya ce uh, wanda ya zo a riwaya ta al-Imam Muslim kenan يعني أنت مزيادة da مجهولة قريبا قد سنة تقول الإمام مسلم سيكاو قالي wato lokacin da umar bin abdulaziz ya yi wannan doka sai ya ce wa mata na suna zalika idan yaro bai kai shekara sha biyar ba faci alhufin iyali sai kusa shi cikin iyalai yaro karami ne akwai riwaya da ya zo yana cewa wa ana ibnu arba ashara ta sanatan fasasgarani abdullahi bin umar da ya ce lokacin da za a yakin uhudu yana da shekara goma sha hudu da aka nuna ni ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ga cewar ni yaro karami ne bai ban bai izini ba hadisin yana riwaya ta al-Imam Ahmad yana da tabi al-Musnad yana mujallad bi shafi na 17 الإمام أبو داود يروي حديث من باب متى يفرض للرجل في المقاتلة يوشني أكي فرلن تاو متن شغياكي ينا سنن الترمذي ينا باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة يوشني متى كي بلغا يوشني نمج كي بلغا شين باب الإمام الترمذي باين الإمام الترمذي يا كاو حديث من كرنتا سيتي والعمل على هذا inda ahalin ilimi masana suna aiki ne da hadisan abdullahi bin umar dinnan masana in an ce masana ana nufin daga sahabai zuwa ga tabi'ai ce wa bihi yaqulu sufyan Sauri, wa ibn mubarak wa Shafi'iyu wa ahmad wa ishaq bin rahawai da kirga sunan malamai fitattu manya na zamanin farko waɗanda suke ganin balagar yaro daga shekara goma sha biyar ne yake ya rauna annal gulam idan takmala khamsa asharata sana fa hukmuhu hukmur waɗannan manyan malamai su al shafi al ahmad bin hanbal sauransu suna cewa idan yaro ya kai shekara goma sha biyar to da shi da babban mutum ɗaya ne babu bambanci wa in ihtamala qabla khamsata ashara to tana yiwa kuma a samu canjin halitta akan samu tsakanin mutane akan samu yaron da zai balaga bai ma kai shekara goma sha biyar din ba to ba sai an jira shekara goma sha biyar kayi ba ai dama ana la'akari da ɗayan uku ne ba wai sai uku sun haɗu ba idan yaro ya kai ga balaga bai isa shekara goma sha biyar ba ba ko hukumun rijal yana daidai da maza yana daidai da baliki amma idan ba a ga alamar balaga gare shi ba bai mafarki ba misali to har ta kai ga shekara goma sha biyar to ba za a jira wani abu ba daga shekara goma sha biyar ya zama baligi wanda shi ne abinda malamai suke faɗa saboda hadisi abdullahi bin umar din wa qala ahmad wa ifaq al-bulugh salatu manazil saboda haka malamai ke cewa balaga tana da masauki uku tana da tana da zango uku bulugu 15 yaro ya kai shekara goma sha biyar to an gama ya balaga awul ibtila ko kuma na biyu yaro ya yi mafarki mafarki wato mani ya fito masa to ya balaga fa in lam yu'raf sinnuhu wa ihtilamuhu idan ba a san shekaran yaron ba fa kuma ba a san yaron ya taba mafarki ba to fal imbadu wannan shine ake la'akari da al'aurarsa ta fitar da gashi ko a ya'ani al'ana kaga kenan ana daukar shekara na farko mafarki mafarki yana zuwa farko sai shekaru sannan kuma la'akari da ainihin al'auran yaro hadisin yana sunan nasa'i sunan ibn majah eh, babu man man la yajibu alaihi al-hadd wato hadisin abdullahi bin umar din nan hakika malamai sun dogara a kansa ta bayyana shekarun da yaro ke balaga shekarun da yaro ke balaga shekara goma sha biyar الإمام أبو العباس القرطبي لشرح صحيح مسلم المسلم بما أشكله من تركيز كتاب مسلم جزء لو كشافنا رشدة لتسعين تسعين شدة يا نظري كمدى بيان عبد الله بن عمر يجي ظاهر كلام ابن عمر هذا إن كبر لأبن عبد الله بن عمر يجي فدا من أشكي وانا حديث أنه كان بين غزوة أحد وغزوة الأحزاب سنة abinda abdullahi bin umar yake nuna mana wato shine kamar tsakanin yakin uhud da yakin al-khandaq shine gazwatul ahzab akan kira shi gazwatul khandaq akan kira shi gazwatul ahzab tsakanin uhud da yakin al shekara ɗaya ne saboda ya nuna a yakin uhud yana shekara sha a yakin al yana shekara sha biyar kaga ya nuna tsakanin uhud da gazwatul ahzab shekara ɗaya ne sai al ce la walai ta ba haka amma ba wai abdullahi bin umar ne kamar ba kariya ba gaskiya ya faɗa amma kai yadda kake fahimtar don zahirin hadisin abin da yake nuna maka kenan kamar tsakanin yakin uhud da yakin al shekara guda kuma ba shekara ɗaya ba فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أهد في شوال سنة صلاة من الهجرة yaushe aka yi yakin uhud manzo Allah ya tafi yakin uhud ne a watan shawwal watan karamar sallah a shekara ta uku daga hijiransa zuwa madina manzo Allah yana shekara ta uku a hijira da ya yi zuwa madina watan shawwal aka yakin uhud gazwatul khandaq ita ce gazwatul ahzab ita kuma ba an yi ta a watan shawwal amma ta shekara ta biyar su kaga wannan a shawwal wancan a shawwal gazwatu uhud a shawwal shekara ta uku gazwatu khandaq a shawwal shekara ta biyar su kaga shekara biyu ne tsakani ba shekara ɗaya ba shi ne ce fakana bai da kuma sanataya sai ce amma a nan ta inda za ka gane bayanin abdullahi bin umar ya ce la wahama fi zalika لإمكان أن يكون ابن عمر في غزوة أحد دخل في أول سنة 14 من حين مولده لوكتشن دا أكت في ياكن أحد شي عبد الله بن عمر يا شيكا شيكارا تقوم شاهد دقا حيث ورسا وذلك في شوال وتعوات شوال wanda shine aka yaki Uhud a shekara ta uku summa kam kamulat lahu sanatan arba'a ashara fi shawwal min sanati al-asiya to bayan an gama yakin uhud da shekara ta zagayo kaga ya cika shekara goma sha hudunsa cif saboda farkon shigansa shi ne bayan yaki daga yakin uhud saboda ka sai shekara ta sha biyar ta shigo sannan zai cika shekara guda sun da kalafin ta ashar kaga kenan daga wannan shekara daya sai ya shiga shekara ta goma sha biyar ya shiga shekara ta goma sha biyar yani ila shawwali ha zuwa ga watan shawwal da zai zagayo bai wuce sha biyar din ba sai ga yakin alhazab biyar to kaga za ka fahimta bayanin abdullahi bin umar bai saba ma asali yadda tarihi ya nuna wa kasa masa karfa ifatun min ulama shine yake to kaga hadisin abdullahi bin umar din nan akwai malamai da sun yi riko da shi لهذا الحديث على أن خمس عشرة سنة بلوغ لمن لم يحترم ولا حاضر yaro da bai yi mafarki ba bai taba mafarkin jima'i ba ko ko a'a ba a gama ni ya fito masa ba to idan ya kai sha biyar an gama ko bai yi mafarki ba ya balaga mace idan ba ta haila ba idan dai shekarar ta ta cika sha biyar an gama balaga ta tabbata wannan yi ne fahimtar al'imamu shafi al'imamu auza'i al'imamu ahmad bin hanbal ishaq bin eh, rahawai da ibn wahabin yana cewa hatta daga masabar al'imamu malik a kodin da ke da wannan fahimta amma ya saba wa fahimtar al'imamu malik shi yasa za ka ga a kasashenmu nan ba mu ɗauka shekara goma sha biyar ita ce balaga ba ba mu ɗauka haka ba saboda ne saboda ya saba mu fahimtar al'imamu malik shi al-imam da al abu hanifa su su ba su sha biyar a matsayin balagan yaro al-imam gina cewa la yukun liman lam yahtalim bi hukm al-bulughi hatta yabluga ma a yablughu ahadun illa A shekara sha biyar shi a ganinsa bai yi ba sai dai a matsa da shekarun gaba wanda an sani zai yi wuya yaro ya kai wannan shekara a ce bai balaga sai ce shekara sha bakwai kenan a wata ruwa da ce sha takwas don haka yasa kasari mu mun dauka balagar yaro shekara goma sha takwas sha bakwai zuwa sha takwas fahimtar jima'u maliki su suna ganin ba wai sun karya ta a abdullahi bin umar ba ba sa inkarin hadisi amma sun ɗauki hadisin a matsayin izinin tafiya yaki izinin tafiya yaki ba lallai bane ya zama to balaga ce saboda ka idan yaro ya tafi yaki idan har yaro yana son ya tafi yaki daga sha biyar ne amma ba wai matsayin balaga ba ne a wurin su amma sauran malamai suna ɗaukar wannan a matsayin balaga ne to lallai eh, hadisin abdullahi bin umar din yana tabbatar da haddi na balaga wanda shine abin da akasarin malaman su suka ɗauka idan yaro bai yi mafarki ba ana lura da in ya kai shekara goma sha biyar ya balaga haka ma ita mace idan ba ta taɓa haila ba idan ta shekara goma sha biyar to ta balaga ko ta yi haila ko ba ta yi haila ba ta balaga mu ci gaba ya ce wafi riwayatul baihaqi wafi riwayatul lil baihaqi a wata riwaya ta al-imam al-baihaqi to al-imam al-baihaqi shi ma ya kawo hadisin Abdullah bin Umar din nan yana asunan al-kubra yana babul hajri ala sabiyyi hatta ya buzuga wa yuknasa minhu rushd yayi babu shi ma akan ta za a yi a gane yaro ya balaga sunan babin kenan sai ya kawo aya da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wabtadul ma. hatta idza balagun nikaha balagun nikaha kaga Allah ya tabbatar a cikin alqur'ani idan yaro ya kai lokacin aure fa in anantum minhum rushdan idan kun ga alaman yaron yana da shiriya fatfa'u ilayhim amwalahum sai ku ku su Ba kaga kenan hukuncin a hana yaro ya taba dukiya Allah ya riga ya faɗa a cikin alkur'ani wannan hukunci yana kaucewa yana karewa idan yaro ya balaga idan yaro ya kai ya aure to ya mallaki hankalinsa sai ka ba shi dukiya saura kuma sai dai ka taya shi da addu'a kawai sai dai idan yana da alama ta rashin nutsuwa rashin shiriyuwa to wannan kuma amma matukar yana da alamar shiriya an gama abinda Allah ya faɗa cikin ayat kenan idza balagun nikaha sun isa su yi aure kaga balagaci fa in anastum minhum rushdan sharadi na biyu idan kun hangi alamar shiriya tare da waɗannan yara fatfa'u ilaihim amwalahum sai ku ba su dukiyarsu ga riwaya ta Imam Bukhari abdullahi bin umar yake falam yujizni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai min izini ba da za a yanke Uhud ina shekara goma sha walam yarani balagtu kaga kenan ma an an yanke gardama an kaje gardama domin abinda al-Imam Malik yake gani da al-Imam Abu Hanifa bayanin Abdullah bin Umar bai fito karara ya nuna cewar balaga ce ba to ga ƙarin da aka samu shine dalilin da ya ibn hajjar ya kawo wannan riwaya da ta zo ta alimamu ba bahaqi a cikin sunan kubra abdullahi bin umar da kansa ce a lokacin da za a yi yakin uhud ina shekara goma sha hudu annabi sallallahu alaihi sallam bai ga cewar na balaga ba kaga ya nuna cewa balaga daga shekara sha biyar ne ba wai izinin a tafi yaki kawai ba shine yace wa sahaha ibn khuzaimah kuma ibnu kuzaima ya inganta wannan riwaya da aka samu da ta zo a cikin sunan kubra yanda hadisin ya zo a cikin sunan kubra hadisin nafi'u yake cewa an ibnu umar qala arabani rasulullah yawma uhud fil qital lokacin da aka taho yakin uhud manzo Allah ya bijiro ni wa ana ibnu 14 sanatan ina shekara 10 sha falam yujibni annabi sallallahu alaihi wasallam bai min izini ba falam ma kana yawmul khandaq lokacin da za a yi yakin alhandaq wa ana kamsa asharka. ina shekara ina dan shekara 15 fa ajazani sai ya min izini fa qadimtu ala umar bin abdul aziz wa umar yawma idin khalifa a lokacin da umar bin abdulaziz yake halifa yake shugaban musulmai na duniya na ciwo ya ce sai na bakunce shi da na zo gare shi fa haddasuhu bi hadha hadith na bashi labarin wannan hadithin ba qala sai ce inna haza da haddun bayna as-sabiri kabiri babu shakka abinda abdullahi bin umar ya faɗa mana dinnan ya nuna cewa iyakar da take tsakanin yawo da babban mutum shine shekara goma sha biyar wa kataba ila shi ne ya ya rubuta doka ya aika wa gwamnoninsa a ifridu ibn khamsa ashar yaron da ya kai shekara goma sha biyar a sanya shi cikin mayaka wa ma kana tuwa zalika fa ahriqu bil iyab idan yaro bai kai haka ba to sai a mai da shi cikin iyalai wato yaro ne kada hadisin yana sahihu ibn hibban yana babun fi zikirin kabarin mubhid kaula man za'ama anna tamama 15 sana lil mar'i la yakunu buluga ibn hibban saboda martani ga waɗanda ke ganin shekara goma sha biyar ba lokacin da ake balaga ba kamar wani fahimtar alimamu malik da alimamu abu hanifa kenan sai ya yi sunan babin ga hujja wato mai kure ga hujja an samu da take kure wanda ke ganin shekara goma sha biyar ba ita ce haddi na balaga sai kawo hadisi abdullahi bin umar saboda hadisi abdullahi bin umar ya tabbatar da cewa matukar yaro ya kai shekara sha biyar ko ya balaga riwaya ta al-imam bayhaqi a sunan kubra an ibn umar yace waritu ala ala rasulillah wa ana ibn 14 sana falam yujizni wa lam yarani balagtu wannan kalmar ita ce ibn hajar ya kawo a cikin bulugul maram a matsayin mahallin shafi an nuna ni ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo yakin uhud ina shekara goma sha hudu amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga cewar na balaga ba in ji abdullahi bin umar da kansa bai ga cewar na balaga ba sun ma'uritu alaihi wa ana ibn 15 sana sai aka sake nuna ni gare shi ina shekara ɗan shekara goma sha biyar fa a sai ya min izini to kaga an samu da bakinsa abdullahi bin umar da bakinsa ya faɗa ya ce ga abin da ya sa annabi masa izini ya tafi yakin uhud ba saboda bai balaga ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin abdullahi bin umar bai balaga ba shekarar ta sha hudu wato in ka samu fathul bari sharhin wannan hadisin ibn hajar yana cewa eh, mujallar na na biyar shafin ɗari biyu da saba'in da tara ibn hajar mai littafin gudugun mara ya ce wannan hadisin da ya kawo riwaya ta biyu da ya kawo da ta zo cikin asunan kubra shi sa ya ce walil bai haƙi wato lafazin da aka samu ta riwaya da al-Imam al-Baihaqi fa lam yujizni wa lam yarani balag manzon Allah bai min izini ba annabi baya ganin na balaga wannan kari da aka samu duk da yake baya cikin riwayar ta al-Imam Bukhari da kuma riwayar ta al-Imam Muslim sai Ibn Hajar yake amma hadisin yana kitabun musannaf na al-Hafiz Abdul Razzaq an Ibn Jurayj yace kuma Abu Awana shi ma ya rawaito hadisin ibn hibban ya kawo shi shi ma a cikin littafinsa min wajibin akhar an ibn jurayj yace akhbarani nafi'un fa zakara hadha hadith ya kawo hadisin nan bi lafzi uritu ala nabiy sallallahu alaihi wasallam yawm al-khandaq yana cewa lokacin da za a yakin al-khandaq an bijiro ni ga annabi sallallahu alaihi wasallam eh, lokacin da za a yakin uhud falam yajizni wa lam yarani balagtu baya ganin Eh, annabi sallallahu alaihi wasallam bai min izini ba saboda baya ganin na balaga yace wa hiya ziyadatun sahiha la mat'ana fiha ko da shike wannan kari da aka samu baya lafazin al-Imam Bukhari baya cikin lafuzza na al-Imam Muslim yace amma eh, Ibn Hajar yace karin da aka samu isnadin sa ingantacce ne la mat'ana fiha babu ta inda zaka yi suka ga wannan kari. kaga yana tabbatar da lallai abdullahi bin umar ya faɗi wannan magana ya ce annabi baya ganin na balaga saboda shekaru na sha hudu ne sai ce kaga kenan hadisi ya tabbata daga bakin sahabin manzon Allah akan cewa shekara sha biyar ita ce farkon balaga na kowa matukar dan adam sai ce kuma wannan hadisin har yanzu yana nuna maka cewa fil hadisi annal imam yasta'ribu man yakhruju ma'ahu lil qital bai kamata idan za a tafi yaki kawai um, a kama hanya a tafi kowa ya zama to yana cikin mayaka ba idan za a bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata shugaba ya tara mayaka a wuri guda ya yi inspecting din su ya bi su one by one yana duba kowa yawan shekarunka lafiyarka shirin da kai na makami ya sa'aridu man yakatu kabla an taka قبل kafin ma a كافٍ ما waje da ku ahlan idan shugaba ya ga ka dace a tafiyaki da kai istashabahu wa illa raddahu in ya ga ka dace sai ce to ne yana kana cikin sojoji kai kuma koma gida ba za a ji da kai ba wa kad a ka zalika lin nabi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaki yakinsa ibn hajar yake yakin badar haka manzon Allah yayi yakin eh, uhud haka annabi yayi wa gairihi ma haka ma yakin al-khandaq kamar yadda Abdullah bin Umar ya faɗa so kaga ya nuna duk sa'ilin da za a tafi yaki annabi sallallahu alaihi wasallam yakan binciki sojojinsa ya gansu waye dace a tafi yakin da shi kuma waye bai dace a tafi yakin da shi ba kafin a tafi yakin wanda shi yasa abdullahi bin umar lokacin da za a yi yakin uhud manzon allah da ya dube shi sai ga bai dace ba saboda shekarun su sha hudu ne amma da aka zo yakin alkandak manzon allah ya dube shi sai ce kada ya tafi yaki ya alimamu shaukani a littafin ne da hauta a juzi na biyar shafin dari biyu da tisin da shida shi ma ya ce wa kadis tadalla bi hadisi ibn umar haza man kada. إن مضي خمس عشرة سنة من الولادة يكون بلوغا في الذكر والأنثى malamai da suke cewa in aka samu shekara goma sha biyar daga haihuwa daga haihuwar yaro aka samu ya kai shekara goma sha biyar namiji ne mace ce to an gama balaga ta tabbata sai ibn hajar al-imam shaukani ya ce wa ilayhi zahabar jumhur wannan ita ce fahimtar da galibin malaman sunna suka dauka akasarin malaman sunna saboda hadisi ya tabbatar da haka bayanin sahabi da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata kaga an samu hujja akan cewa shekara goma sha biyar ita ce balaga don haka ba daidai ba ne a ɗauka sai an kai shekara goma sha bakwai ko sha takwas wanda babu hujja a kansa shekara goma sha biyar wannan ita ce ta inganta a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kamata yaro ya kai shekara goma sha biyar a kyale shi a ganin yaro ne ba la ba magana yaranta daga lokaci malaman sunna gaba ɗaya sun ce duk abin da ya shafi babba ya shafe shi saboda ka karka ɗauka misali watan azumi ya zo da a ce a wannan yaro ne bai saba ba ku bar shi a hankali ko da azumin guda uku ya yi ba laifi ba sai a ƙara la kuma na namiji ma yana da sauki na mace ya fi tsanani saboda ita mace daga haila ne haila ku na iya zuwa wa mace daga shekara takwas da kuma zaran ta yi haila ba da ce saboda ka ba ka da uzuri da za ka ce ita wannan matar ba za a sa ta ta yi azumi ba saboda saboda ai ce ba baka kai Allah Ta baraka wata ala da ya halicce ta ba sanin abin da ya dace da ita kuma duk abin da Allah ya shar'anta to ya yana shakanta abin da ya inganta ya kuma dace da halittar dan adam Allah baya cutar da bayan ka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله حديثنا جواب وعن عطية القرظي رضي الله عنه وأن حديث كما أنكر أوشد عطية القرظي الله يقال يدس قريشي قال عطية يتي وردنا على النبي صلى الله عليه وسلم أن تجروا متأنبي يوم قريبة رانك أكياج قريبة ranar da aka yaƙi yahudawan ƙuraita shi wannan yi din yana cikin yahudawa yana cikin yahudawa Allah ya nufin shi da musulunta to shi ne ya ce ranar da aka yi wannan yakin an bijiro su matasan yahudawa an bijiro su ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa kana man anbata wajina saboda ka hukunci da aka yi shi ne duk wanda al'aurarsa ta tsirar da gashi wanda a gabansa akwai gashi kutilatu za a kashe shi wa mallam bit wanda gabansa bai tsirar da gashi ba kulli ya sabiru sai a bi ta hanyar sa. matasa din ya zamanto an jera su duk matashin da ya zamanto akwai gashi al'aurarsa to za a kashe shi wanda ko babu gashi gabansa za a kyale shi me yake nuna ma haddi na balaga fa kuntu fi man lam yunbit sai na kasance cikin waɗanda wato ba su riga sun tsirar da gashi a al'aurarsu ba ya yi ta'a kenan fa kulliya sabili sai aka ta hanyar rawahu kamsa malamai biyar suka rawaito hadisin ah, wa sahahahu ibn hibban kuma ibn hibban ya inganta hadisin wal hakim da kuma al-imam al-hakim wa qala limamin hakim yake cewa hadisin ya zo da sharadi na limamin bukari da muslim sharadin karban hadisinsu uh, hadisin yana sunan abi dawud yana babun fil gulami yusibu hadda um, hadisin ya zo da lafuzza daban-daban uh, lafazin da ya zo cikin sunan abi dawud atiyatul qurabi yace kuntu min sabi quraybaka ina daga cikin fursunonin yaƙi da aka kama na yahudawan qurayba fakanu yanzuruna sai zamanto sojojin musulmai sahabban manzon Allah kenan suna duba al'auran matasan faman bata sha'ara kutila duk wanda gaban sai ya zamanto ya fitar da gashi to za a kashe shi wa man lam yunbit lam yuqtal wanda gaban sa bai fitar da gashi ba za a kashe shi ba yace fa kuntu fi man lam yunbit sai zama ina cikin waɗanda ba su riga sun fitar da gashi al'aura su ba saboda haka sai aka kyale riwaya ta imam tirmidhi da imam nasa'i yana a sunan kubra haka nan sunan ibn ibn majah yana kitabul hudud babu man la yajibu alayhi al-hadd yaqul atiyatul qurazi yace uridna ala rasulillah yawma quraiba an bijiro mu mu matasan yahudawan ƙuraiza an bijiro mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana al-musnad al-imam Ahmad yana mujallar na shafi na ɗari uku da goma kuma yana riwaya ta imam tabarani ya ce korintu ala rasulillah zama na kuraiza lokacin da aka yaki tsakanin yahudawan kuraiza da musulmai sai aka bijiro mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam mu matasan yahudawa faman kana minna mukaliman wanda ya zamanto ya balaga daga cikinmu albata anatu wanda ya zama to al'aurar ta ta da gashi kutila to sai aka shi fa nazaru da suka duba fa nazaru ilayya suka dube ni fa lam akun tanbutu anati ya zama to a lokacin al'aura ta ba ta fi da gashi ba fa turiktu sai aka kyale kaza sai ya ce shi wannan ba yahude ne da shi ne sai yana karanta da mutane da yana cikin sahabbai sai ya ce kuntu gulaman na kasance a wancan lokacin yaro yau ma hakama bin mu'az fi bani quraiza a ranar da fa'ad bin mu'az yi hukunci game da kabilar yahudawan quraiza hukuncin da yayi yuqtalu muqatiluhum wa tusba darariyuhum duk wanda ya kai yayyaki daga cikin yahudawan da a shi yaran su kuma a kama su a matsayin fursunoni fa shakku fiya saboda haka da aka zo kaina sai ana kokwanto ni na kai a kashe ni ko ban kai ba saboda haka sai aka dubi al'aurata falam duni falam duni an battu sha'ar eh, an battu sha'ara ba su ga cewar na fitar da su ma a gabana ba dalilin da ya sa kenan na tsira dalilin da ya sa na tsira lokacin da yake faɗan yake karanta da wannan hadisin shine sai yake gaya wa tabi'ai yace fa ha ana baina kun to gani na a gaban ku wato Allah ne ya kwace ni akwai riwaya ta Imam an-Nasa'i tana babu mata ya kawo talaqu sabi yaushe yaro ne idan yayi saki sakin yake tabbata saboda idan yaro ana iya hada yaro da yarinya su yi aure ko da su balaga a shari'a amma ba shi da ikon yayi saki sai yaushe sai ya balaga yaushe ne idan yaro ya yi hukunci haddi za a iya masa za a iya sai da haddi kansa wanda akan haka ya sa wasu da wasu yi babi a kai kamar imam ibn majah man la yajibu alaihi haddu. idan yaro ya yi wani laifi na kisa ba za a kashe shi ba amma idan ya kai balaga ba za a kashe shi to kaga ya nuna cewar balagan nan ita ke daidaita yaro da babban mutum babu wani bambanci hadisin yana sahihu ibn hibban an afiyat al qurbi yace kuntu fi man hakama fihi sa'dun amara rasulullah manzo Allah ya yi umarni an yuktala makatibuhum wa tubba zarariyu a kashe wato mayakan yahudawa su kuma yara a kama su sun zama fursunoni faji a sai aka zo da ni an kamo ni ga matasa na an kakkashe da yawa waɗanda sun kai balaga da aka zo da ni sai aka kasa gane wa shin na balaga ko ban balaga ba wala arani illa sayaktuluni amma ni a lokacin in ji asiyatu qurazi yace tunda aka kama ni na cire tsammanin zan yi rai saboda na ga wasu waɗanda suna sa'o'i na an kashe saboda sun balaga yace fa shafa an sai mai bincike ya bincike al'aurata wa nazaru ilaiha suna duba wa wajadu lam takhruj suka ga ai ban fitta gashi a al'aurata ba fa ja'aluni fi saji sai aka ce wannan aka kai shi cikin fursunoni saboda aka sai aka hada ni da fursunonin yaki wato hadisin ya zo da alfabun ukura kuma hadisin abiyatul qurazi hadisi ne da ya inganta yana sahihu sunan abi dawud hadisi na dubu da dari hudu da hudu da sahihu sunan ibn majah hadisi na dubu biyu da saba'in da biyar al-imam tirmidhi da ya kawo hadisin yace hada hadisun hasanun sahih Wal'amalu amalu ala hadha inda ilmi masana suna aiki da hadis hadisin atiyatul qurus ta ina ake aiki da wannan hadisi annahum yarawna al-inbata bulugan ana ɗaukan idan gashi ya fito ta gaban yaro to wannan yaro ya balaga illam yu'raf ihtilamuhu amma sharadi shine idan ba a san cewa yaron ya taba mafarki ba wala sinnahu ba iya gane shekarunsa ba kaga inda za a gane shekarun su sai a koma hadisin abdullahi bin umar idan ya yi mafarki ayar alkur'ani ta raba gardama da kuma hadisin manzon allah duk wanda ya mafarki mani ya fito masa baligi ne amma ba a iya sanin mafarkinsa ba ba a iya gane shekarunsa ba to ta ina za a gane sa sai ta ainihin al'aurarsa idan ta fi daga shi wa huwa qawlu ahmad wa wanda shine fahimtar al-imam ahmad hakanan al-imam ishaq al al-awn mabud Mujalla na shida shafin 224 ah, malamin ya ce za ka ce ya aka yi la'akari da wannan hukunci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam inna ma'tubira al-inbatu fi haqqihim li makani darura asali ka kalli al'auran wani haramun asali amma an kai ga larura saboda Allah ya yi wani hukunci wannan hukuncin za a tabbatar da shi hukuncin kisa akan waɗannan yahudawa idan za a tabbatar da hukuncin kisa a kansu kaga ya kamata a san waye ya dace a kashe waye bai dace a kashe shi ba to a nan idan lausu'ilu da a ce su sahabai za su tambayi yahudawan ana islami yaran kai ka taɓa farki kaga kowa zai ce bai taɓa yi ba saboda kada kashe shi ko an mablagin sinnihin ko a ce kai shekarun ka nawa zai ce sha hudu ko sha uku saboda kara kashe shi so ba za a iya tabbatar da waɗannan alamomin guda biyu ba ba a iya tabbatar da yaro ya taɓa yin mafarki wato yi ma'ana mani ya taɓa fito masa wanda ita ce alamar balaga da ya balaga da hukuncin kisan na ya hau kansa saboda Allah shi hukunci akan cewa a kashe mazansu waɗanda sun kai yaki idan ba a yi aiki da wannan in ba a bi wannan hanyar ba za a saba umarnin Allah saboda ka sai ya zama larura ce tunda ba za a iya gane yaro ya taɓa yin mafarki ba ba za a iya gane shekarun yaron ba don za ka ga wani yana da yawan shekaru amma kuma jikinsa ba za ka ɗauka ya kai hakan ba to lam yakunu yatahaddathuna bi sirri bare kuma yahudawa ne Allah ko ya gaya mana makareta ba kamar yahudu ko to yaushe za a ce a tambayi ba ya kude ya faɗi gaskiya is ra'au fihi halak musamman ga halaka tana gaban su saboda an riga an tara su hukuncin kisa ne a kansu yaro idan ya balaga to za a kashe shi in bai balaga ba za a kashe shi ba su kaga kowa zai ce bai balaga ba saboda ya tsira kuma karshen ta sahabbai su saba ma Allah tabaraka wa ta'ala zaka ce me ya faru wato abin da ya faru sun ci amana ne. waɗannan yahudawa banu quraiza sun ci amana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin an yi yakin al-ahzab a ake kira yakin al a shekara ta biyar a watan Shawwa. kamar yadda muka yi bayani cikin hadisi Abdullahi bin Umar kuma ya zo cikin littafan tarihi in ka duba zaka gani irin su al-bidayah nihaya na ibnu kathir da mujallad da shafin الطبقات الكبرى لابن سعد مجلد بشافي لا 40 ديار باب وليتا بتاريخ دبي مغنى اكن ياكن الخندق مي مسبب ياكن الخندق وانت تكاني وذا تاريخ ذاك جاني حقيقة منظم الله نحبورين شيسا ابن القيم الجوزية يعني تاني ذات المعاد علي تاني ذات المعاد يانا جزئين اوكشان في قريدة شرين دشدة ايه مغنى ميزاو اكن ياكن الخندق yace lamma qadima nabiyul madina lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka ya dawo madina wato annabi cikin hikima yake ya fi kowa hankali ya tarar da mutanen garin wato suna eh, kamar kashi uku sa'ar kufaru ma'abu salatata a kasani ismun salaha wa wada abun ala Allah ya lokacin da mazan Allah ya zo sai ya kira duk jama'ar da ke madina akan a rubuta sulhu wato a rubuta takarda ta alkawarin zaman lafiya ba zai yaƙe su ba ba za su yaƙe shi ba kuma ba wai ma ba za su yaƙe shi ba wala yu ba duru alaihi ba za su taimaka ma wani ya yaƙe shi ba kuma duk suka yi alkawari wala yu ba duru alaihi aduwa sannan idan akwai wata kabila da ta zamanto makiya ce ga musulmai to ku da kuke madina kuna zaune tare da manzon Allah kar ku goya ma wancan baya saboda zai zama kenan kuna tare da su annabi sai da na alkawari da duk mutanen da ke madina da kafirai da yahudawa duka wa hum ala kufrihim aminuna ala dima'ihim wa amwalihim manzo Allah bai ce kowa ya musulunta ba a'a yahudawa ku riki addinin ku ku riki dukiyar ku jinin ku kun samu tsaro ni ba zan taba kowa ba kaga manzo Allah ya alkawari a zauna a ƙasa guda kowa ya addinin a Madina to ana nan eh, ko da ne a lokacin isbun eh, harafu wani saboda kula adawa akwai wanda sun yi yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi ta adawa da shi wa kitmun tarikuhu falan yusarifuhu wa lan yuharibu akwai wadanda ma sun kiyarda su yi sulhu da annabi sallallahu alaihi wasallam bal sabaru ma yaqulu ilayhi amruhu wa amru a'da'i sai dai suna dubawa su ga shin musuluncin gaba zai yi ko baya annabi zai saki zai samu karfi ko rauni saboda kar su yi garaje su su yi alkawari da manzon Allah suna jira su gani idan al'amarin sa ba gaskiya bane kaga kenan sulhu da shi ma ba ma'ana summa min haula'i man kana yuhibbu al-huru wa tasaruhu waɗanda ma suka yi sulhu da manzon Allah ɗin sai zama to a boye fatan su shine Allah ya kawo lokacin da za a hallaka musulunci gaba daya wanda shi yasa Allah tabaraka wata'ala ya tabbatar mana shi kadiri ko mai dadewar zama da zaka yi da shi makiyin ka ne ba zai taba kaunar ka kaga kenan manzon Allah ya ya ya ya yadda a zauna kasa guda da kadirai amma zaman ba a gama lafiya ba Zama ba a kare lafiya saboda cin amana وهو مع دور الباطل لأمن الفريقين وهؤلاء هم المنافقون akwai waɗanda suka fito a fili suka nuna su ma sun musulunta kawai alhali a koye ba musulmai bane su ne munafikai su ne munafikai waɗanda Allah ya ta magana a kansu a cikin alƙur'ani to annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hikimar Allah ya iya zama da kowa da munafikan da yahudawa da kuma musulman fa'amala kullu qadifa min hadhihi fawaid bima amarahu bihi rabbuhu tabaaraka wa ta'ala fa qala yahudul madina man Allah ya da duk yahudawa madina sun yarda wa kataba bainahum wa bainahu kitabu amni Allah ya rubuta takarda na yarjejeniyar zaman lafiya wa kanu salasa yahudawan nan kashi uku ne waɗanda suke suke bayan garin madina akwai banu kainuka akwai banu nadir sannan akwai banu quraiba yahudawa guda uku ne suna kewaye da madina fa harabathu banu kainuka ba'da zalika ba'da badr banu kainuka su suka fara yakar manzon Allah bayan yakin badar wa azharu al-baghy wal hasada suka bayyana hasadar su ga annabi sallallahu alaihi wasallam da mugunta iri iri saboda ka su suka fara warware alkawari daga kansu sun mana kaba ahda banu nadir sai banu nadir suka warware alkawari kaga kenan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ci amanar su ba su suka ci amanar manzon Allah saboda shi da ya taho kai da yake ai zaman lafiya aka rubuta takarda takarda da rubuce wanda duk masu littafan tarihi suna dauke da shi ya'ani ka halatu ma'a quraish to akwai dai wannan alkawari duk da haka manzon Allah ya ga alamar cin amana annabi ya hangi alamar cin amana amma duk da haka sai manzon Allah ya kyale illa dai yana ta mu'amala da su da hattara amma da dadewa manzon Allah ya ga alamar ya guda wannan sun riga sun warware alkawarin su amma shi manzon Allah bai jefa da alkawarin ba wanda sai ta kai ga shawa suka yaki manzon Allah yakin Badar yakin uhudu haka zo yakin Al-Khandaq khanul Uhud ma'a sai ga Yahudawa sun haɗa kai da Qurayshawa mutanen Makka wanda yana cikin littafin sira kamar sirar Ibn Hisham yana mujallad na bakwai da shida aka haɗa kai abinda ya sa yahudawa suka fito a fili a lokacin saboda sun ga duniya ta yi taron dangi ga madina a tunaninsu in ma annabi yana tsira wannan karin ba zai tsira ba saboda ka fili suka fito ba a goye ne saboda ka an haɗa kabilu daban-daban aka taho madina aka yi masa kawanya har an iso madina gaba daya ga musulmai a ciki wanda duk wanda ke wurin matukar munafiki ne zai kaddara kawai wato kwanar manzon Allah ta kai musulunci ya zo karshen saboda kafiran nan duk makamin da ake ji da shi a duniya a lokacin sun zo da shi sannan kuma ga ga jama'ansu da abinci da komai manzon Allah ya taho wanda a yakin ta kai ga saboda yunwa manzon Allah ke rike dutse a cikin sa amma a wannan duk da haka cikin ikon Allah yahuda waɗannan rundunoni ba su yi nasara akan musulmai ba to wannan haɗuwar da aka yi haɗuwar da aka yi sai ta sa yahudawa suka saki jiki a haba an gama sau saboda aka yi suka fito da sojojinsu su ma suna tare da kafirai za a murkushe musulunci a gabayan me ya faru arsalallahu rihan sai Allah ya aiko guguwa guguwan nan ta da magiya Allah fa farra kullu qawmi shikenan kowace kabila ta ruga an wace. ga yahudawa suna kusa da manzon Allah kaga su suka fada tarko su suka tsana tarko suka fada shi kowace kabila ta gudu ko bakiyar yahud ga yahudawa na nan manzo Allah har ya dawo gida ya cire kayan yaki ya ajiye ga mala'ika jibril ya zo yace me kake yi ne ai ban warware nawa din ba bismillah sai manzo Allah ya ba da sanarwa ya ce ashe ba a gama ba ku zo mu je wajen kabilan banu kureza kama huwa mukarrar fil misal yanda yazo a rubuce a cikin takardar ma abinda manzo Allah ya sa aka rubuta lil yahudi dinuhum wa lil muslimina dinuhum musulmai su riki addinin su yahudawa su riki addinin su mawalihim wa anfusihim illa man zalama nafsahu wa aslima fa innahu yutib Eh, la yutir illa nafsuhu wa ahli baiti wato wanda shine takardar da aka rubuta kowa ya rike addinin sa um, amma wanda har ya saba wannan alkawari to ya halaka kansa da iyalinsa kaga hukuncin kisa ne akan wanda ya warware wannan takarda wanda alkawarin da aka yi kenan saboda haka ibnu qayyim al-karim zadul ma'ad yace wa amma quraisha su banu quraiza din nan yahudawan nan fa kana ashadda yahudi adawatan li rasulillah cikin yahudawan madina kashi uku din nan babu yahudawan da suka fi tsananin kiyayya ga manzon Allah fiye da su wa aghlabahum kufra sun fi tsananin kafirci ولذلك جرى عليهم ما لم يجري على اخوانهم saboda haka yasa mu'amala da aka yi musu ya zamanto ba irin mu'amala da aka yi ma sauran yahudawa ba ne wanda lokacin da bazan Allah ya taho musulmai sun taho unguwar waɗannan yahudawa tun da sauran kabilu duk an gudu eh, waɗanda suka zo yakar annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka zo dama ana zuwa suna da bene na uya akwai bene da ake uya daga yaki a zamanin da shi ake cewa fortress suna da manyan benaye da suka gina sai suka shiga ciki suka kulle kofa bayan da za a yi a same su Shi ne al'amari ya kai ga Allah tabaraka ta'ala ya jefa tsoro a zukatansu sun tabbata dai dole ne sai sun sai sun ne shine manzo Allah ya ce ba su shawara Ya yace ala ta kauna ai hukumati fihim rajulun minkum kun yadda ba ni ba kaga duk takardar ma da aka yi ta yarjejeniya ta nuna hukuncin kisa ne a kansu amma ku zaɓi mutum guda wanda zai yi hukunci a kanku wanda ba ni ba sai suka ce fa za ka ila sa'ad bin mu'azu mun yadda da sa'ad bin mu'azu kuma sa'ad bin mu'azu yana cikin sahabban manzon Allah saboda tun a jahiliya akwai alƙawarin kawanci tsakanin yahudawa da kabilarsa su da bakin suka ce sun zaɓa kasar rabina mun yadda mun yadda to shi kenan yanzu Allah sai ce a je a kira wasu azumin mu'az yana cikin madina bai fito zuwa wannan yaki ba saboda ya samu rauni ya samu rauni yana gida da sakwai iso gare shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam Ba urki ba dumara bai iya hawa kan jaki ba sai da aka dora shi sa'ad bin mu'az wa ja'a ila rasulillah ya taho ga manzon Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga yahudawa can falamma intaha sa'adun ila nabi lokacin da sa'ad bin mu'az ya iso shine yake cewa sahabbai kumu ila sayyidikum manzo Allah yake cewa ku miƙe ga shugaban ku ya iso falan ma anzaruku wato dike wanda suka yi shine su saukar da shi daga kan jakin saboda rauni da ya samu ba dai ya sauka ba lokacin da aka saukar da shi sai suka ce ya fa'ad inna haula alqawm kan nazaru ala hukmika wadannan yahudawa kaga cin amana da suka yi yace ya gani to manzon Allah ya ba su zaɓi ya fito wa suke so yayi hukunci sun ce sun zaɓe ka sai yayi tambaya hukumi na tukun alaihim yanzu duk hukuncin da nayi sun yarda suka ce sun yarda wa alal muslimina musulmai kun yarda qalu na musulmi suka ce mun yarda yace alaman hahuna duk wanda ke nan ya amince yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kada yayi hukunci a gaban annabi Ijilada lahu wa ta'ziman saboda girmama manzon Allah sai manzon Allah yake na'am na amince wa alayya manzon Allah yake hukuncin da duk kai na yarda sai yake to fa inni ahkumu fihim ni hukuncin da nayi ma yahuda wannan tunda sun zabe ni ni zan musu hukunci to ai hukuncin da yake littafi ne dama an yi kutalar rijalu duk maza a kashe su wato Suban bar zurriya yara da ba su kai balaga ba kuma sun zama kursunoni wato su samal amuwa da dukiyar su kuma ta zama ganima su suka zaɓa aka kawo shi wannan hukunci shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laqad hakamta fihim kayi ma waɗannan yahudawa hukunci bi la min fawqi sab'i samawati hukuncin da kai na yahuda wannan hukunci ne na Allah daga saman bakwai Shi ne Allah ya saukar da aya ta hamsin da biyar ta suratul anfa inna sharra dawabi inda Allah alladina kafaru fahum la yu'minun mafi sharrin dabbobi a wajen Allah su ne kafirai waɗanda sun ƙi imani Allah madaukaki ya ce a ahadta minhu waɗanda kai kai alkawari da su ثم ينقضون عهدهم في كل مرة في تورور القولنا أقوى لوكج وهم لا يتقون بطا كيايوا بطا كيايا الله بطورش الله يكي فإما تسكفنهم في الهرج حرما إن كجمد سوء ياجي فشرد بهم من خلفهم to ka ba da misali na baya da su ka ba makajiran baya misali da su la'allahun ya zakarun don ko sa rika tunawa da su wa in ma na min qaumin qiyama daga yau Allah ya ce ma annabi in ga alamar jama'a sun ci amana kun kulla alkawari da su kaga alama za su ci wannan amana fan bil ilaihim ka jefar da amanan nan ka jefar da alkawarin nan ala sawa'in ya zama to an jefar da alkawari akan wato fahimta tsakanin su da ku eh, misali karka karka kyale domin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shine ya ga alamar sun ci amana amma annabi sai ya wafi da su saboda ya san ba za su iya komi ba amma Allah sai ya doka ya ce daga yau idan musulmai suka ga alamar kafirai sun ci amana alama suka gani to su kira kafirai su ce to alƙawarin zaman lafiya daga yau fa ya kare kaga an warware kenan ba maganar yaudara saboda shi musulmi ba zai yaudara ba kafiri shi yake yaudara shi yasa Allah ya cika ayar da cewa inna Allah la yuhibbul kha'inin lalle Allah bai san masu cin amana wa kanu qad bafaru quraishin gashi sun taimaka ma quraishawa suka agaza wajen yakar manzon Allah eh, yakin al-ahzab in ba don Allah shi ya tarwata makiyan nan ba babu shakka abinda aka musu shi suka so su yi wa musulmi wanda Allah ya faɗa a suratul ahzab aya ta 26 zuwa 27 wa anzala alladhina zaharuhum Allah ya saukar da kafiran yahudawan nan waɗanda suka ba mu kafiran makka haɗin kai min ahli kitabi min fayasihim Allah ya saukar da su daga benayen kuya suka sauko wa qazafa fi qulubihim ruba Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu fariqan taqtuluna wa ta'firuna fariqa kuna kashe wani gefe kuna kama wasu a matsayin fursunoni wa awrakakum arbahum Allah ya ba ku gadon kasan da suke mallaka wa diyarahum da gidajensu wa amwalahum da dukiyansu wa arban lam tafahu hada ma wata kasar da ku riga kun taka ta musu wa kana Allahu ala kulli shay'in qadir Allah ya kasance mai iko bisa dukkan kunne wato wannan shine abin da ya faru to Allah ya hukunci haka ko akai saboda haka tunda Allah ya ce in ma tasqafannahum fil harbi fasharrib bihim man khalfahum kaga Allah ya tabbatar da hukuncin Sa'ad bin Mu'adh sannan kuma Allah madaukaki yace taqtuluna fariqan wa taqtulu fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa kuna kashe sashi kuna kama sashi a matsayin fursunoni kaga hukuncin da yayi sai ya zama to ya dace da hukuncin Allah daga sama shine abin da manzon Allah yake faɗa to a lokacin shine aka ce to idan akwai yara sai a rika dubawa yaro ya balaga idan ya balaga to ba za a kashe shi ba eh, idan ya balaga za a kashe shi idan bai balaga ba ba za a kashe shi ba eh, a nan shi a tsiyatul ƙorafi da ya rawaito hadisin nan yana cikin yaran yahudawa shi ne ke ba mu labarin tsallake rijiya da ya yi gaba baya ke ko an taho kansa ya ce ya kallama za a gama da shi cikin ikon allah sai aka fara cikin su sahabbai sai suna muhawara kai wannan bai kai ba to ya za a yi akwai kaga dai ba za a tambayi yahuda kai ka taɓa mafarki a ka shekara sha bakwai ina zai faɗa ka ce to ku duba al'aurarsa za ka duba sai ga babu gaji ya ce to ku sa shi cikin yara ƙanana ana sa shi cikin yara ƙanana cikin ikon Allah sai Allah ya sa ya musulunta a bayan wannan al'amari kuma ya zama sahabin manzon Allah ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji maganar manzon Allah aka wayi gari a zaman bayan rasuwar manzon Allah ya tabbata ma cikin manyan malamai waɗanda ake da su daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ilimin tafsiri yana da wahala ka samu ilimin tafsiri baka bi ta hanyar ba saboda kusan duk inda aya take alqur'ani ya ya samu ilimi akan ta saboda haka yana cikin manyan malaman tafsir wanda bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koma zama a kufa yana daga cikin sahabbai da suka zauna a kufa kamar su sayyidina ali bin abi talib da sauransu wanda tarihin sa yana littafin ibn al-asir usul gaba fi ma'rifati sahaba a mujallad na shafi na 46 fa anan kaga ya ba mu hujjar cewa fitowar gashi da ta gaba ta al'auran yaro idan gashi yana da yawa ya kai ga yadda za a aske misali da da aska wanda malaman fito suke faɗa alama ce ta balaga ita ma to amma a nan wannan fahimtar ba ta samu karbuwa wajen malaman sunna gaba ɗaya ba duk da cewar abin da ya faru hakan ne hadisin ya inganta kuma akwai wadanda suka ba da labarin bayan shi din ma akwai sa'ad bin abi waqas ya ba da labarin hadisin yana musnadul imam al-bazzar hukima ala bani quraiba an yuqtala minhum kullu man jarat alayhi al Allah ya yi hukunci ga banu quraiba duk yaron da ya zamanta gabansa akwai sumaya daga riga ya fito to za a yi hukunci kisa a kansa wato akwai kuma hadisin aflan bin bujair aflan bin bakir al-ansari wanda yana cikin waɗanda ma suke kisan waɗannan yahudawa din yace ja'ala min nabiy manzo Allah ya sanya ni cikin waɗanda ke binciken waɗannan yara fa kuntu anzuru fi farjil gulam ni ke duba al'auran yaro fa in ra'aytuhu qad anbata baratu umqahu idan ya tabbata yaro wato akwai gashi gaban sa to za a kashe shi wa illam yarahu idan ban gani ba kad anbata ja'alhu fi maganim muslimin wannan yaro sai a kashi cikin gani ganima ah, da akwai hadisin al-Imam Bukhari da Muslim حديث أبو سعيد الخدري فيما يتبت الدعبين دا أطية القرز يفدا فكان يكشف عن مؤتذر المرافقين فمن أنبت منهم قتل ومن لم ينبت جعل في الضرائب ثم دعك أنا أكسام ما نبيدك كفا هجا دولنا فأنا إكد في دكفيد آه، كشار الحديث كما نيل أبرارنا الإمام الشوكان جزء النبي يرشاد من قريبي دا كمانين استدل بهذا الحديث من قال إن الإنبات من علامات البلوغ sai aka samu malamai da ke ganin tsirowar gashi a gaban yaro ko gaban budurwa alamar balaga ce al-imam nawawi shi ma ya faɗa cikin kitabun majimu ma na zuban zai haddil kajin domin abin da alimamin abu hanifa yake cewa ya za a ce wancan alama ce ta balagar kajiri? saboda a lokacin shi a tsiyyatul ƙorabi bai riga ya musulunta ba wannan hukunci da aka yi ma ƙorai ba an yi musu ne wannan hukunci an yi musu saboda an kasa gane balagar yaro kaga hukunci ne da aka yi makafirai saboda ka limamu abu hanifa mai cewa ba za a dauki wannan hukunci a kawo shi ga musulmai ba amma limamu nawawi ce ma kana bulugan fi haddil kafir kana bulugan fi haddil muslim babu bambanci tsakanin balagar musulmi da balagar kafiri babu bambanci saboda da kafiri da musulmi duk yan adam to idan har aka ce ga yanda ga hukunci da aka yi akan kafirai ta wajen gane balagarsu wannan ya nuna cewar musulmi shi ma haka idan hakan ya tabbata gare shi to shi ma ya balaga saboda ta wannan ita ce fatawa ta malamai da dama har zuwa zamanin yau irin bin baz ibn al a littafin jikinsa a sharhul mumkin duk sun yi magana a kai a littafin umdatul qari al-fasu ya yace game da tsirowar gashi a gaban yaro ko budurwa a matsayin alamar balaga a nan ba a samu ijimai ba amma kaga a jima'ar ulama wa la'annan ikilafin rijal wa haifafin nisa wa buru idan yaro ya yi mafarki bi ma'ana mani ya fito masa to ya balaga wannan ita jima'a duk malaman sunna sun yadda mace idan ta yi haila ko wal da zaran mace ta ga haila to balaga ta tabbata alladhi yalzamu bihi al-ibadat wal hudud wal istizan wa ghayru me ake nufi da balaga daga wannan lokaci ba a daukan mutum a matsayin yaro da shi da babba ɗaya ne ta wajen ibada ta wajen haddi ta wajen neman izini duk waɗannan hukunci suna zama daidai kala mata واختلفوا فيما تأخر اختلافه من الرجال أو حيثه من amma idan aka samu yaro. ya zama ba a ga alamar balagarsa da wuri ba ko aka samu budurwa ya zama to ba ta haila da wuri ba to shin daga yau ne wace shekara ce yake tabbata yaron nan ya balaga ko ita wannan budurwa ta balaga haila in ta bayyana balaga ta tabbata maniyi idan ya fito balaga ta tabbata to amma suka yi jinkiri ga wasu to anan shine muka samu hadisin Abdullahi bin Umar hadisin abdullahi bin umar ya nuna cewa in ma ba a ga alamar balaga ba har yaro ya kai shekara goma sha biyar su magana ta kariya balaga su kaga wannan shekarar goma sha biyar ita ce iyaka na ƙarshe na tabbatar da balagar ɗan adam to amma ta wajen wannan iyakan akasarin malamai suna ne suka yadda da haka wanda shi alimam malik kamar da muka faɗa yana matsawa da shekara ta kai shekara sha bakwai ko sha takwas wanda irwayoyi biyu ne ta duba da turan fiƙo wafin nisa'i hadin al'afaf awal habi malaman suna sun yi a akan cewa idan mace ta samu juna biyu ko da ba ta taɓa ganin haila ba ta balaga to kaga kenan nan ma an samu ijimai amma da aka zo wajen batun alamar balaga a yi la'akari da tsirowar gashi anan al-imam malik yake cewa la yuqimu al-hadd bil inbat idza zana aw faraka ma lam yahtali ba a la'akari da tsirowar gashi ta gaban yaro a matsayin ya balaga al abu hanifa shi ma haka ولم يعتبر إنبات يعني حد البلوغ في الجارية ana la'akari da yawan shekaru ne ba za a yi la'akari wato da gashi da ke fita gaban yaro. ba da wannan ake aiki ba wanda kuma la shakka tun da aka sanar malamai abinda suka yi ɗauka kenan saboda abin da su qurdi ya ba da labari kuma hadisin ya inganta a littafin bi jalal sharhin bulughul maram na ibn al-husayn ibn ne ce yana daga cikin fa'ida da muke samu game da hadisin abiyatul zai jawabul kashfi an al-awra inda al-hajati ilay yaya aka samu halalcin duba al'aurar yaro ya ce dole sai ka tabbatar da abin da ya auku na larura an shiga wani haddi na larura wanda umarni ne na allah game da hukunci kisa akan yahudawa kisan nan ga yahudawa waye kisan da ya hau kan shi ba ya za a yi a tabbatar a shi a larura a kai saboda haka karka ɗauka duba al'auran wani ba laifi ba ne laifi ne duba al'auran wani laifi ne amma tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci da shi a matsayin larura idan an samu yanayi irin wannan ana iya aiki da wannan hukunci din amma ba wai haka kawai a duba al'aurar yaro saboda ana so a tabbatar ya balaga ko bai balaga ba wannan babu shi a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka in ka duba zaka ga ya auku ne ta gefen yahudawa ta gefen musulmai suna gane balagar yaro in ma ta shekaru in ma ta haila in ma ta mafarki an riga ana ganewa amma waɗannan kafirai ba a tabbatar ba bayan da za a yi sai ta larurar a dubi al'auran sannan wajen duba al'auran kansa ba wai al'auran ake kallo ba la a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wato ana duba saman al'auransa kasar cibiyar mararsa idan akwai gashi shi ke kaga kenan ba tare da sai an kalli al'aurarsa ba yajibu an yakuna zalika bi qadari al-haja فإذا كان يمكن أن نعرف أنه أنبت أو لم ينبت بدون أن نكشف عن السوء إذا ما ذا أي غانا بلغر يارو باتارد هر أم يجي الأورة سبا لم يجوز أن نكشف عن السوء kaga ya nuna haram ne ma a dubi al'auran yaro din saboda asali ka kalli al'auran wani haramun ne wannan shine asali abin da ya faru a zamanin annabi a matsayin larura ne to a matsayin laukura din ita laukura kuwa ana kaddara ta ne daidai larura so ashe idan akwai wata hanyar da za a gane balagar yaro ba tare da an duji al'aurarsa ba shikenan saboda haka idan abin da su sahabbai suke eh, wato abin da suke yi wato shine duba ainihin su ma shin gashi ya fito al'aurarsa ko a'a wai za ta na la illa bil kashfi kashi na a da sawa in ya zama ba za a gane ba dole sai an dubi al'aurarsa wannan babu da shi mutane ne waɗanda Allah ya ba su ƙarfin imani ba su tunanin wani abu na fasikanci a rayuwarsu saboda haka hukuncin da suka yi dole ka yi la'akari da yanayin da aka samu kai kafin aka yi wannan hukunci ne eh, saboda yin adalci ga abin da suka aikata da kuma raba sunan manzon Allah da abin da ke danganta da fasikanci المهم أن الأورة ينظر إليها بقدر الحاجة فقط وأن أنا دوب الأورة أبسا كأين إلا هو كوي saboda ka kaga haila alamar balaga ce ittifaqan juna biyu alamar balaga ce ittifaqan mafarki alamar balaga ne ittifaqan amma ta wajen shekaru mafi yawan malaman suna sun ci shekara goma sha biyar ne kaga babu ittifaqi ta wajen duba al'aura wannan babu ittifaqi wanda akwai kamar malikiya kamar Alimamu abu hanifa da sauransu suna cewa wannan ba alama ce da za a yi aiki da ita ta wajen gane yaro ya balaga ko balaga ba sai fa idan matsala ta kotu ta shari'a ta tabbatar da hukuncin kisa akan yaro kamar irin abin da ya auku ga yahudawa kamar misali ana iya samun yaro ya kashe wani yaro to hukuncin kisa ne asali duk wanda ya kisa za a kashe shi amma ana so a tabbatar ya balaga ko bai balaga ba su kaga an samu yanayi irin wanda aka samu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a nan idan alkali ya yi aiki da irin abin da manzon Allah ya yi umarni da shi a wannan lokaci kaga ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine bayanin al-Imam Malik Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dacewa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu lada kan abin da muka gabatar kuma Allah ya gafarta mu kuskure Allah ka tare mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu